inna ko subhanahu wataala sabu kandir no dama adir kebo hunkuna asibto cino kango wafukundal silamatarai hando kan sigine jumada thani awane cini iddanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira wanda jiri zambar fodo zangu taci da wai taci cindi taci irko bona da yardara ir yegi bay ko arsu baranto ne indunga sai bangai Man ta fokul sai kalil makar fongan din dirko subhanau wa taala sannay sannai. diya sannay sannai, irkoy 'yan hangan yarrano gonkani go irse sai go irse kanda go irse Wani sai ir alfaga kan jingir kun hannai, adam mikail asalan irse Maudu, beeri bon kan gonde himma kanga hagu irma lakkal yete aga kanga ti borayma annabi sallallahu alaihi wasallam sunna di da kan bahinka bal matka annabi ce ilma didir wani warkwandai addu alaiha bin ya dinga diyan o di manti fore diyan mu kokari hay kulkan ni ga teni addina ramate annabi sallallahu alaihi wasallam sunna bon zambo kukan ga ba annabi ni ga don da annabi no sallallahu alaihi wasallam matkan doni kwane innal muhibba liman yuhibbu muti'u barkan ni ne bawo nin kan ne ga bara hay kago te dai no ga te hay kan ne ni mate dai no ga te wo ne mu mora nga dai no ga mora amma anta alladhi taz'umu hubbahu nin kan ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha fi al-qiyas badi'u لو كان حبك له صادقا لاطعته فغاني نين كان غزا غني نو ايركو نوني غبا wani ga zagin da ta gini nuwa annabi ba kono amma mu ni goga annabi kuta wani goga irko kuta ani wani ya lakkal gafa a ga meri gumu goyo ga meri A ga kai fanni mu zama don da ni ga ba annabi no cimi bon don ni ga bon do masino barkan ni ni ga ba o kane ni mutte ni ga te he ba a manne ni mutte ka sina se zadai ni go adini ni go ga haya te na ga don do asba kai ga ma ifo ga sababu watkarandi hun kuna ir shababa ir furtajey kan ir koyni jarraban da doni ko fo bak sinay yan walir koyni jarraban da balizi ko fo bak sinay nigi di maya kan mo balizi ko ga dan bora dai aga danga ga kama go go bol saida kan go messi ba kono walingo zidane ba kono walingo ronaldino ba kono walay fo day foya to ni di woni alama no me wal doni ko fo gona kanga kana se jogolo kandu mo doni ko aga taydi ngana ko gate wani alamu no kanga tabi lalle afano no o ngo aba no agwa woni ba koy kanga ko be asira to ya cinno irma gabu annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ga irmo doga hallasi matka imam malik ne as-sunnatu ka safinati nuh annabi sallallahu alaihi wasallam sunna dinna dini goida agim dai sanda annabi nuhu hiyo ku kan sigi furu annabi nuhu hiyo rani bai kan halle su gwa da tufanu gurzuga barkan man dugu fura ramu ni ga halki daino lokaci ka haro ka an din kul halki to ya din nufa halla sai matkan salafai gini al-i'tisamu bis sunnati najatun ma annabi sunna di wani mantikala halla sai no wadi sai irin ya fusinai kan mantin da kukan niyan. ir kan kambo irga bir masalan gunogati wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a ir wan mawdu'o unwano irna ka aya jeradirra kango suratu nisa aya kan sigine ayatu alhuquqi alashara nganogati alhaqu bero kan berinda alhaqay kul kangati irma irkoy hinna gana irma shirkun da dahay fo kul alhaku wayno ka imamul kurtubi rahimana allah wa iyah ani samawi ya samawiye kunno wafaku abo addine kukkan funi benara i wafaku alhaku wayadum alhaku jinawo kam berinde kol a gadaynirga salam abonnirga salam kanga ti irko hinna gana i misi markasin danga si a gana yan wura aga marganda bor fokul Tauhid. nganda at-tahdhiru min ash-shirk imir binyan digo koy tawhid ga imir hamburan digo fun shirku ga wani bonno al tarai. niga sinji wani gati la ilaha illallah كلمة بيرو كانت كلمة التقوى السلامة تري سني زجيراو دني لا إله إلا الله أفضل الذكر ذكر كنت بك جروك بس ذكر يقول لك بورمني لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة بمبتنو تكنتني النبي موسى عليه السلام an fo ane irkoy se zama annabi musa ga salande irkwai me da me wani go darza kirkoy na annabi musa nora kula ne ya rab allimni shay'an azkuruka bihi wa ad'uka bi ya irkoy ay beran din da zai kan ay gina finlanda kan ay gina warida irko tabaraka wa ta'ala ne ya musa qul la ilaha illallah eni musa ne la ilaha illallah annabi musa binde a mamaki ne la ilaha illallah kullu ibadika yaquluna la ilaha illallah ni tamay kunno goga cimi bora kunno gaba si ba bakala mai berande da sanni zakan ni ga charchar da kan bora kusa bai no irko idiyani ni musa law anna as-samawati as-sab'i fi kiffah والأرضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما لت بهن لا إله إلا الله don ni mene bene iya me da me wa amira hun na gairi da ta kare kukan go ira kan na ka dala bu iya dala alumar e ba kukan go ba ara imi dan suke la kirau fara imakata la ilaha illallah gadan kirau fara kan la ilaha illallah ma kandi sanni sa beeri no to woni bonno boral silama taragoga dira la ilaha illallah asinda kala ganji hinka la ilaha Irin ya ini ñako sinay yaadi ndiga ci sine la ilawa idi alsilam bobi wani kalima ba. la ilawa illallah. allah la ilaha illa allah isiki yaadi la ilaha illallah. la ilaha illallah. yadi nigici dinne la ilaha ine gane hari kulsino nango annafiyu noya ni garai gangi ginanoa dole no ni magarai mana nini la ma'buda bi haqqin illa Allah gane hari kulsino ki gan cimikal illa Allah kal irko hinne charo fanoa asagu sannan la ilaha la ilaha makainodi a makubanti zamni yi yoni man ni di amanti ne gane har kusin ki da kemi to mo tabbatandi mo ganje hin kanta kangete al ithbat kangete irko hinnani ga gana tore isi gana bunduwarai zai isi gana sarai isi gana waliye isi gana shekhe isi gana ture isi gana ganye isi gana irko hinnani ga gana annabi isa isa gana irko tabaraka ta inga hinnano iga gana wani nogati la ilaha illallah mana zama irga bai kan matkan sheikh muhammad bin abdulwahab ani gwamni kursi silamara kan makka farai ina la ilaha illallah mana bai ga bisa ifo ga tiya da bor bangane la ilaha illallah to mu bai hai kulki ga gana kanna ka irko ni ga furna. irko hinna no ni ga gane mu tabbatandi zama don da makka ce fare ga bai kan borgin gane la ilaha illallah ni me ko ga hifon gana to don igai ga ci me amma da a sai no ibe kinga singa goida idi kinga singa jare iwongu ga cimo don de ciyengo hinno ko ga aferi do wala sai no irko subhanahu wa ta'ala agene wa idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun يقولون أئنا لتاركوا majnun لشاعر مجنون Gine. makka cafare wat kul kini se wone la ilaha illallah aran bongai makanu me kuli ga funde bere igine ah ngai saki igine a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun songo irga ba aranga bano irma fandir torewo irganiya harewo kulir mi furu aranga nidi ifaham ga bai kan dabor bangane la ilaha illallah zibaidin zumbu zumbaidin kunni gi furno an kuna irla bai wora alsilam bobo goni niga ma ne la ilaha illallah niga ma iga jingar iga me haw amma bora gonda jinni ka goga ganafa shaytan banyano subhanallah aga deda shaytani yan aga koy ga gaki sine ce shaytani yan ga wai jinni yan kan fu kal yan no way ngai kai kai no ngandai na alkawali sambu aga cinga almaniyan wi ise wala dadu problem fo ama koy tibbayso do wala ama koy zima bi do imu guna simine koy kata gonga cirey koy kata gonga changare koy kata feeje kware koy kata yin bi ama koy gano ima wi hay fo se kammanta irkoy to mangani al silama tara mangani la ilaha illallah mangano ninda ni dini na fere me dinga la ilaha illallah ngano gati kalimatu tawhid irkoy fo tarandiyan sanni zono da bangaci dole no ma barrai haifu kul ga kan iga gan kan naka irko subhanahu wa ta'ala ma ibada ko nan diga te irko hinnasi wadin se irko tabaraka wa ta'ala anir se wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a irko ne wa irko hinna gana aram masu shirkun da da haifu kul woni ga timmi sa beero kam maga sa irkoy nirta ka iri ñako sine irko tabaraka wa taala agani suratu dhariyat banantara wa khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun ay illa liyuwahiduni irkoy ne ngamana jinnai da adama zai taka hay fo kulse kalimin ngi hinna gana nango ayawo kai ga tasu ama boori ne dai irko sintin no da jinnai zan boren wani kan ga jinnai gana bal ya ya'buduna na jinn aktharuhum bihim mu'minun borbo ba kul jinnai ne ga gana fa igoni ga zimbi irla bora jinnai gana koy toru gana koy bore kengo koy follai foray do bore kengo koy zimay do jinnai banyay no asaban da jinnai bumbo irkoy mani taka hay fose min ga min ga gana se manti aram mi gana fa ngay bumbo irkoy no di man irkoy ganir ko gi ton ga dan jahannama irkoy gir gi gursu gay matkan ni go irkoy banye yari no jinno go irkoy banye yari nga mat matkir koy ga bani ga min ga gana ga jingar ga halasi yari no aga ba jinno mo min ga gana ma jingar ga halasi to amma jinnai bayan ai imuradu ɓe rokiɗen jininge ma adama ze daranti a seni ɗi suratul jinnora jinnay bumbogoga kayfi igo gamamacede matkan adama ze alhaalo a sara irko subhanahu wa taala ni wa annahu kana rijalum min al insi yauduna birijalin min al jinni fazaduhum rahaqa way adama ze rano gonda boriyan kan bon ay bu boriyan man famudo tawhid bore kan manir koy bay imam bay kan singa ka an dunyara ir koy kam maga se ir koy ni takima ka ganga gana ngini gogo toru fo gana gogo jinni fo gana icine do kan jinnay din ni ga deda boreyan adama e zairano ga deda jinni boreyan wadi no tonton jinnay se fundi beray jinnay gonga bon sambo hay fo ngini jinnay kaga turze boray turze iga deni boray ga iga boray kayna yini wata yakin ara ina no dara wongo ga yakin te bona filana go do ara aran murade ga sara ifo ga jasa jinni. ifo ga jasa jinni. ifo jinni benga bon sisam ko fa amma hay fo murado fo sar bor fo to amma nin kan sindi cimandiyan za jinni nin hamburan ni ga hamburu za jinni nin turzi ni ga hamburu za jinni ne ni se koy ni ga diya ni woni di kan ni murado sara nin da ir koy non gora subhanallah ifo ga jasa jinni ifo no ginni ga tenga boss adama izono nikini ni nikini matkan bal irko ni takaro bore ni gaba bisu ginni takaro ni bori bisu ginni ni te darza irko dogo bisu ginni to barkan ni bisango non gin bon dokore ko koy gin bon yeta se ganda su sujuda se gurfa ase ga jinda kayan te ase kan ni ngate irko hinna se ga dede irko hinne ni fanda ko ni di bora ko ga dede no ka wirfa ba irse ya ودي إرسي ياكن مراد نلقى بارم بفيرسي إنا لله وإنا إليه راجعون to ni di wani kuru janga faham da tauhido ngono na adam mai zai tutai go koy wani woga to wani woseno irma bay muradu bi robum bo kan sir ta ka taka irma ka an dunyara Ni ma ka ga ir koy hinna gana khair ko tabarak wa ta'ala gani wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلكو تبارك وتعالى من آدم إذا يا مرده كل كلمة إلكو جنا إما الدين كونا دقات إلكو هنس إمسي مركسين دنغاسي أغاني ورا إمسي عندك عارفون جنا كربان دي walima janga gana samsam ko ga takari fon gana zam irko subhanahu wa ta'ala irma bai asiyar da ni da asiyar da ni ya nyamin dinga irko tabaraka wa ta'ala gani hadithul qudusira ana aghna shuraka'i an shirk aino ga yinga aino ga wadata aino ga ibon wasa ga bisabur kulki ga nyamik sinaida ay siyar da ay kunguga ke ginda bor dan carra bor kul kanna ni na ñamikisine da ko se ara ne taraktuhu wa shirka ayga bande nin da haya kan ne kannine sai ñam cersa iga nanasi da ara ba fo kul ala lillahi khalis ara ma fam ga bay ko sino addina din go konan di ka a hinna sinigati asi yardanda min ganda bor fo ñamigi dan carra ihin kara a fono makai afono irko irkoy na gana wani mu koga shaitani shaytani na gana amma ni gogir ko gana ni goyga shaitani gana cara bande kasumna dilla asino irko do irko irkoy da wati woni mono borbo bu man fahamda boro boba matka irko tabaraka wa ta'ala ni sifanda wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun borai bayan ai Iman imante cimandin da irko bo gi gari go shirkunde irkoy wara mini go al silama go cimandi ko ago shirkanci ni go ko to fo goga hawniga kan nin dan irkoy nangura ni go di kan ta din nga halasi yan yanfau wa yadur nga nogin nafa nga da go ni se ga halasi da seni seni hallasi ayna ra haade en ko bo bo gono kan woni goy si wala sisi a gono faga zimbi sirtude banora o kan gono tir kotara go ti korbayze son bore e temu way isiba wato gurmu gurmay dingana wadin kawai starayno koy ni ga bayni ga da goni ga to amma korbayze no ne gudu bamba to fongo nimsimila talan wonno fa korbayze da sinda tali da dai talan magano annabi sallallahu alaihi wasallam agudo no korbay zada in zorfo wane ura wane wo aga harrama al silama al borsa mada amma in zorfo korbay za sinda tali ne inga dan talan maga amma ngay korbay zaidin zima tarai maga nago shirku maga no ago imni alfaga no han tumai se ba alfaga no shirku no faga mini korbay zo da de ago ni ga to bon fo kunno suduni ni mo nin te irko irko diya sallallahu alaihi wasallam ni man ta'allaka tamimatan fakad ashrak burkul kan na tirkota sorkon gaga ga haifo sorko ga milika hayadin no ginga murado timandi da gonga ga nga gudu murado hanno da singa ga balaw kanga ga to irko idani hakika bora shirku inna ruqa wattamaima wattiwala shirkun irko sumbur sumburku yanga kan bore ga jahiliya wani dumai da tirko tay ki ga sarkun gaiga yadin no da kwasai safari kan wato borai te wai borai no te zimai da tibbai zai ga hantumi sai gane wai kwasai safari wani da ga wani sekun ni ga wani gata ni kwasu ni kurnya ga walau imati al sai wani ta ni wanda mu kwasu ni ga to wani wo kul shirku yanno sai halal islam sai am ko ga shirkun dir ko subhanahu wa ta'ala ko kari ne mi ko hinna gana ko kari niŋ miŋ misakulu ye ti iriko subhanahu wa taala ga ma iriko fo tarandi da fo tarandiŋo kaga hagunda zammat kaŋ alfagayni wa a'zamu ma amara allahu bihi tawhid wa a'zamu ma naha allahu anhu shirk hari beero ibadai ra kaŋ beerinde ibadai kol ngonogoti tawhid haya kaŋ beerinda zunubay kol ngonogoti shirku tawhid wani waccu yadin ga bor mu ko kanni min tawhido bonendi al silama ilmin mi sayti irko ga ilma cimandinde irko subhanahu wa ta'ala diyewoy meeda me da me kan irkoy sambaga ka andu ñara irkoy ni sambono mantayi fo kulse fa kala im bore cekkoy e tawhido ga irko tabaraka wa ta'ala ni wala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut irkoyni hakika ir samba tomatto fo kulora al ummu fo kulora jama fo kulora diyo kan diya odin daga ka muradu bero kaga dan nga jine wo irkoy hinna gana ar mo moru tore gana tahutu gati kullu ma ubida min dunillah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in hay kulki goga gana kannaka irko gana ya harino kiga gana wala binde borno kiga gana wali ga bondu ma sai irko ko terra woni kul taghutun adam yi zagi inga te taghut toru ki go gana kanna ka irko turi nya ga inga te taghut tonde ga inga te taghut sare ga inga te taghut funde bu bumbo taghutun dan bore ngon ngai funde bayi ni go gana daren yankulu to bor makagin funde bayi wa gani go gadi cimo mo wonga أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يدير كوني نمن دينو إركو تمودين كيركوينا أنا فندي باينا ديجتي غني هاري كنك إركو سبحانه وتعالى مرنجي فندي بايني غنا تو أسي السلامو نكو كرنو ما توحيد وتبتن دي إركو سبحانه وتعالى سي Wani woni no gatanima hallasi za a andu gasin ba allah hara hallasi noya dare dare yembo hay kulma sitta nim furu din tauhido hay kulma min tauhido furu hay kulma murai murai ga koy ga harite gin tauhido na kasanti <coughs> ma goida zama shaytanu amuradu bero kaga ba adamai zaga ngonogoti ambor wi cafartare bon nim shirkonde irkoy ma cafarde irkoy ni bon ni bon mu futu asayno ti kul kulkanga di inga banda bora inga banda akan shirkura alfalo ko wani na ga rage ga gabo zama muradu ban mi a fayar ni a bandare matka ko tabaraka wa ta'ala gane ka mathali shaitan إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين يكون يقول دي دي متكا شيطان دي دان دوغو نندا يا كنا غتي آدم إذا سيبو أم تشيجين دارندي أمين فتنة تشيجين تنسان دي غوانا كوم سيبيرورا كان غتي شركو مكانشا فتريرا أنيس تشابر دي كو سبعي تشابر كاستا يقولو irko bum bo si di da din ga ham ba nono mo koy zimay do wodi wosa sin da tan so be dai koy gite he irko bum bo bakke za dai kam manti bor ma ni go koy ni bom ma ni go koy wodi wosa sin da ni am so wi so wi chafa so wi chafa fa wa lokato kan ni chafa lokato na gani ni sai ay wo kay hin kun manti inde ni ay ga barbe ga fundiga wa inga ga hambur irko subhanallah alfa aya wo fassara mo cire din gune tafsir koy baya hay iga kata koy tamfo la labari kan sigine baltis al abid baltis al abid odin labaru isra'iliyat yanno arani ga kata banu isra'ila e irano koy tamfo te kan koy ganu mo kaligina se baltis al abid koy ganu ko furtaji hinza fogono ikwara rakayya igon ningai wayme iga bayin koy jihado do ila sabu kwarara bu kusinu kando ngai ngai izo ngai way mo talfi kalde alfagadi da ka alfagado ini alfaga ir way man ya ka ga talfi niga zam kwarara da nan ani a ir ko min gowada a'uzu billah way boro fitana ir ko min gowada ini he alfaga boro no kusinu kan ga ir ga nane kan ga ir gir mo talfi kalde ni min suru gata alfaga gonda gidan bisa ani to ima dan nodi ganda fu fo go nodi ani ma gisinodi iwadin dan wari lokacin to alfaga mun waro san ba mu kaga gisi wai borase fu mi amne he ko to mun waro no am banda bare ino shaytana ka aman fai an alfaga sai ni di ko cho ni sigo bore anda se wandi no wani wai bore zano a goga faji nga hinne a sinda barki da ka fakare ka kamu cinga gorme kai ga fakare da o musum musum mu kaina abinde adi kan sanno dinga bori ani to bori akka ga cinga fakare fakare ino binde shaitan ne gun boro da sigi di dicere amma manda mu cinga wora nin da mu cinga dicere zamu ninda bora ga salan da kiraran sigi dicere amanti ni dai dunguriyan den bon shaitana man fai kalana tutai akwai gizinan da kwaciya da amana sun hukan nan da shaitana mana nan bu gabu shaitana sai adam zana a kaduwa ne to sun wani di ko wai bore zo kan ni banga zinan da fama bai fato uta ne kalwa ta kanno a ga hauga labaro din ci daino wai boro sin da sirri a ga hauga ci daino barfo sigide han filan alfaga di an mai merte dai ya dinga kalmati kalir koyte wiza ko ciyano gonda sambu an gonda sambu ani to songo ko ciya ga gonda hay ani im ko ciya izowi an izo ta an wiya ko ga fiji min dora nangu fo ino ayaga ka shaitan na se mo bay hal ka son karji mon fun birabo ko ciwo ag hinga sanno dinci nya ko sen ag ne kan zinan dinga ngano gonda sambu nga hay ni yaga izowi koyni matano ana lakkalora he koyga woy boray zombo da wi shaitan duwa ko koyga woy zon zombo wi kaŋa no woy boray zo wi lokaci kukku banda ñako fo sinay ka ini man gayir woy ma me kir talfini ga alfaga ani ye ana woy ma di koyna alomorota ategesi ini koy ma soja ma yafa ibine sara igarase iko furunge muradura shaitan man nam wiza hina ye koy agoga bangay ñaka fo sin zadin se hindirira ago bi se ka alfagadin bo bakani ara woymay modin tege sino fa ni nga hari wibo ini hey woni cheitanu koy dayno aɗa gafa ahlam yan woni a hindiro hindirote a dede cal ine aya soɓe fonni muradara shaitanu koy dayno hino koyne na famu yege hindirote hino koyne hindirege ko agaye ine he hayogo bago ani se o ko gun nangu filana bum bona na yi bo ibinde ka ikoi inanango fansi kali kagadi wakan shaitani kise sadin da fasa motu ni kaga alfagadi kaga sintin ga kurzuga ga sintin ga kurzuga kul shaitani kaga banga ya sai shaitani na sai ni dir ko tamu aino nin dan hayo kukan rani furaino nin tuta amma ai bukur mono singin ka kan bakala ai ani to ifono ni ga ba anayesi ba kala ni ma sujudu aysi ma cafar cafarde irko subhanahu wa taala mu sujudu aysi nga binde agoga di hay kanga gi nga yi mi nga fundo ba bo rewo binde ni nga yajo sami ga baga jindaw akaga sujudu shaitana sai nodi no ine jindaw de yajo fundo fu to wata kulkan bor sifai ni ga koyi shirku goite to no no shaitan ga banden al silamu no nigi di jantala la la mudwa ite doktor ko ba no manti imni doktor ay mboro ni henge o sigi fam da doro ko gate ara safari ine ko ko ara safari ma na gate ko gi zimai do ni to za de ka doktor ay mboro ni sina wala go de gate doktor ara amongu adi nga soir ko de gate zimai wanano ine janto komo follo komno adi ngazare kan follo komno am soɓoy koge shirque wala irkoy sa diɗa wala an follo kom ya rufi anhu qalam mi wala bi zamihi waɗin se ngey wo ngey ɗo hujjano a kan ngey koy kan shirque wala la woni sinno hujjal silama wallahi ɗinigo mo buudin tawhido atene se bongudaɓe andu nya kul marge bani ba fune ara bani du ara bani andu nya kul marge allah hara dingo no gicindi fa ما بيمو بر كل كم بود شركو أبو سكانو هل أبدا إلكو تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كوني ما تكمل سابرا نبو كوكن بود شركو أشركو ندركو أبو أبو زنوب كل إركو جنجايا فبور سكال زنوب كن بو inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha irko siya fa barkan budu shirku sai amma aga ya fa zunubu kul kanno kan manto shirku barkan sai aba matkukan zunuba ga berin da da dai ni ko bai da irko ni sin da shirku alfa maziki ka irko mo ga katin sai labo me fo ya fa irko tabaraka taala ni hadithul qudusira يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الكوني هيني آدم يزي دين كاغا كوبايك سنيدا أي دلابو ميفو كيني ولا يكن غمانو لابو ميفو كيني زنوبا نغنو نكوبايك سنيدا أي نسيغ شركون دا أي دا هيفو كل kalaymo makatin sai labo me fo cine walay kanga ma labo me fo ne yafa mat kut kan zunuba bayan da se ben dir ko yafa to amma da bora banga budu shirku asin daga tenir ko yafa si bu hukan budu shirku si hallasi guna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan irkoy bara ga bistakare kul kan irkoi na darza sambo ga bistakare kul amma irkoi ne annabi sai se walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin Irkoi ne annabi sai hakika irna wahi tego koyniga Irna wahi tego koy annabi yammay kayyan ginnik se ga da daini dainita ga shirkun da irkoi kan ni goy kurmasara koyne niga te mursante inna lillahi wa inna ilayhi rajiun shirku ga mboren dir nyak fo sine hon kun boren mana samboy kulal silamera shirku aga kani seno hal way borama yaro aga bol seno de shirku ga mil hari hannanin go bol sayda inna lillahi wa inna ilayhi rajiun al silama fa kan koy makkah akwai hajji igina sai alhaji wal hajji an gano ni ga ma igina go koy follai forika way go koy zima ido im gunise way dooru filana kando filana igo koyga forandi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah wallahi masiba no ni koy kunno ma baydinte hajji din koy e eh, ifoni ngene din me haw me haw marge zani baligi ni go de ga me haw jiri waran ka jiri waran zani go ga me haw hun kunni koy ga kan shirkura mu bay kam hajjodi mo sarafa ni cafa ما بيكن نقويد ميدا منو سرع أها إسرع لئن أشركت لا يحبطن عملك أمن بن ولا تكونن من الخاسرين إركوين دين تاج شركون دي والله لا ملقسم فا كل دين قويد كل مسرع قوي نيجي تمول سنتي ونا النبي يما يكير كوي في لنودي سورة الأنعام النبي يما ويتشن دي حقو irkoyne walaw ashraku la habita anhum ma kanu yamalun annabi yammay wo meedame dingay darsa annabi zakariya ya annabi dawuda yanday annabi ilyasu yanday annabi idris yanday annabi yasa yanday dhulkifli yanday may fuuda may fo irkoyne fillano ɗin irkoyne ɗondi kul shirkunde irkoyno ɗon kala goy hanne kul kiite masarise inna lillahi wa inna ilahi rajiun wani sino sarmegine imubu ko kar kanga nan ba fon matela kar da dai annabiyan mu sun gita mu shirkun da irko ine da shirkun da irko agoyi sar mata ai matanin matinga yani ga irno min babi aula da dai irko ga kan shirkura irin bai kirgo sarfa kan nimar silam tare ta gendi din bai ko haji mu hajjo mu ko ta gendi fa zama haji zaina wa sarasino am ya sara matkan dai din arwala nina hauka arwala banda wonni koyga harmun arwala banda wonni koyga sajora arwala banda arwala gon wala sino arwala cherifa fa no wat kam bor kan shir kura ni al salam taraga cheri bismillah agona fa asina kalmata jende ga ko gitay ita ga ka izai nasara ago min nawaqidil islam ashirku billah zunuba bereno kanga bora halaci sikir ko jagani ijtanibu as-sab'a al-mubiqat nidi ani ashirku billah ngana sintinda umoru hari iya kanga bora halaci igina ngano gata shirku bor kul kambu matka annabi ne mata لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة بور كل كمبو أسشير كند إير كويده فو كل أفر الجنة الفابو يهنون وغا غنجا الجنة فوريا بار كمبو ممن مات وهو يشرك بالله دخل النار بور كل كنتا غبو أسبن لني وغا شير كند إير كوي تو مبايك هاي كوكا نون وغا شير كند كوي فا باسا نيزا نون وغا شير كند كوي to ni furu nunara mantini ga wo furu bo deja ni furu bu yen no gin ganji nunara fure dil manga furu mo fatten sino to do borga ba bor mahallasi ko kerga moray se shirku muzura se matkan ni guzur musu be se muzura se matkan ni guzur gire se ay ku kangin manan da mo mora mu kokari ga manu alfagai mu imin famandi ta shirku zama shirku a gaba ba annabi al'umma annabi saw sallam na misal karin se wa in kana alfaga hadisa hadisa alfagai ne hadisa gonda zangayya amma mana ko bori ka annabi saw sallam igine agane shirku ga al a agi ma da bi kango di bi bon kan go kubay bira ne ba di yan sifala tanda bi kan go tonde bi bon kan go kubay bira ba ni woni dine sandi ne ya agonde gabe ne min gediya to tugo bore se zama shirko ga ba bore sannera shirko ga ba bore goyera shirko ga ba boray la saɓeyra har yangono mantigoyno aqida no ga mila dayno wisa shirko no irmi carno mithal sanda shirku kayna anwa'i no dam shirku alfagayne iga fay ko kanande hinka shirku berogoni ikayna gona ibero ngogo bor kal islam tare raga badaya ikayna o sin kal islam tare amma agin candi ko ibero ga niri ago shirka ina bor mu zeda hifo kammanta irko har muno kan ga bayar da ne bon mane zai dai baba albarka shirku ga zai dai ñawa kana shirku sannino zai da eh, kaaba shirku sannino irko hinna zai da annabi ne boku ga zai mu zai dirko hinna walma dangay ɗin bayni so zeyda irko kan go ga zai anai wallata wal uzza bora mowasagina la ilaha illallah muassiza ni de na dona ni dona dona ni ga ni ai baba albarka ai nya wa na ai baba sara mai kandi wasu gine la ilaha illallah ni musko ga sara ya dinno ni ago shirku sanneira ni ne damanta irko da filana don ya do ir bi cino damanta irko da hanso kango irwin dora don zaidin nir zaibo to shirku sanno ne wani de da irkoi ba din ba o da irkoi ba din ba wani shirku sannino wani mane irkoi tame adiya tame wani shirku sannino irkoi diya wasin da tame bal irkoi diya irkoi tamano abdullahi no wa rasuluhu manti irkoi no bo annabi manti irkoi ya dingi annabi sinda tame irkoi tamano annabi bumboda وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا إلكوين النبي تشي قرآن هرنان بوب بني بني بني بني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يقبهكم آية كرا إلكوين النبي سنقبنيا قبنيا anin ga ikan sigine nin bai ka annabi irko banyano nim sa tonan di irko nan gora amma bone isi faham hun kuna shirkance shirku gaba de nay bon shirku ni gaba dine waino irko hinna sai kuli sikiya di irko waino irko dinga adiyase dinne hey sanno fa ga meri ne hey yaro annabi na rasibaran ne annabi sin da darsa a ah, annabi gonda darza amma annabi dinga darsa asto irko darza bo irko banyano dinga. matka ibn qayyim lillahi lillahi haqqun wa li abdihi haqqun la taj'alu al-haqqayn haqqan wahida irko gondinga al haqqo irko banya kaga ta nabi a gondinga al haqqai yaringa al haqqu wani wani yanno masi al haqqu in kayo sambugate afobi dan charra annabi go wani irko go wani masi te darantai aqida kan gonda al haqiqatul muhammadiyya kangay wodo irkoy gati annabi annabi gati irkoy hakikatul muhammadiyya noya sanda wa irkoy dayno kaga fura nan muhammadu ga hamora aka boray do amma irkoi furlon ka dayno woni o no bila shak irkoy go wani adiyo go wani adi ngamani wayno irkoy Irkoi hin hinna banye irkoy tamu kulkandi yakina am kata amma irkoy tame adiya tame Waino irkoi dinga diya alformase ونين كل من كح وينو إركو هن سي مسي كل إركو هن ونو عن دينك تمي سنيامي آ أسينو النبي صلى الله عليه وسلم أنفع غوغورو برفونا سما شاء الله وشئت دي إركو يبادين با يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أجعلتني لله ندا أينو نقدر نقول كويس وجه قل ما شاء الله وحده من يدير كويس نبأ anna muhammad bak sene kulif a wana sina fa irko wana jaraka o kirko banogo te wama tashauna illa an yasha allah rabbul alamin ali ngami se kuli wana irko hinna sima irkoy hinnaniga ne sene irko banya adiya tame irko tame adiya tame wayno irko dinga adiya si a woni o shirku sannenno annabi noona ganji bo kan katte tauhido nga no nim sacinga si haringa irma kai wa kadir ga ika wani mane ni ma bora yanga ne ir koy goy se benara ni mo goi se labora wenge wo i wakal ir ko tam fo ngana hey de man tinin kan goi se korora don ay hare ge wi korora onno ni ir koy dan subhanallah hey ilana ini ir koy sabu kan ir koy ni kinde ise la buko ni kine ngi gano ni wakkala ko to nangu cindi subhanallah mimi sayyete irko ga irko hinnano mani no go ni se bo foku si ni se adi nga kalime wo dume irmu ko de ne batu lokto to to yadi nga bir se kal lokto to irga gayi nango nan keddu dayde irko subhanahu wa ta'ala amma inda ahon kulmurgu sufrara nankir hatta amu fun kal irdo da shaytanu do iri ko subhanahu wa ta'ala ngware amma ya firse kalimne wa subhanaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh